تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون waɗannan ayoyi da hujjoji muna karanta muku su ya kai wannan manzo da gaskiya to idan ba su imani da zancen Allah wanda ya saukar ga bawansa da hujjojinsa to da wani zance kuma bayan shi za su yi imani kuma waɗanne hujjoji za su gaskata.